tsakanin ramadan garba ramadan daga bangaren jamus da shagon dan hausa daga bangaren kudu ramadan garba ramadan daga bangaren jamus shagon dan hausa daga bangaren kudu ramadan shagon dan hausa ba abin da ramadan garba na wata shine mai sanye da jar hula a wannan da. wannan rana ta alhamis ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin uku muke kawo muku wannan dambe a wannan gidan dambe na mamman bashar alliti da ke filin wasa na ado bayar sakwaya da ke nan sabon garin jihar kano ramadan darba ramadan shagon hausa na ne su da buro kai kallo kai mai takalmi kan tukunna mana mai takalmi kan tukunna ana kiran ka can baya mai kamana Ramadan wannan za a busa daira farko a wannan dambe ramadan garba ramadan shagon dan hausa ta kaduna ga gwanin kinan ya taka Ha! allah ka ba mai rabo sa haji gwamba barka da an dawo lafiya bakon maka bakon wani da bakon maka mai ibrahima na gode alhaji lawai barka da an sauka lafiya kura baban na shi ma Allah ya dawo da shi lafiya zaki baba abubakari garba ta gatan wannan an take ramadan garba ramadan shagon na hausa Allah jikan kwamanda Allah shi fara mai anguwa lafiya ina ruwa shi wannan Allahu Akbar ne babban yarinya wannan take Mukulli ne wani ya yada amma yana ganin shago ne Mukullin shago ne wani ya yada Ha! Kuma kan saurare la ilaha illallah shagon na hausa aladin fafa ga gwanin kanan ya taka ka na ne su damu lokai kallo shagon na hausa ramadan garba ramadan ga shi nan ne za a yi mana godiya da ke jirgin ceto godiya a jarabar na yawa gudu rafadi yana cewa kai ne खे रबड़ीअ चंदा खे खई अॻिते खे रमदान कर्म रमदान शबंदा हौसा खाई आवा कसा खाई आवा रमदान कर्म रमदान शबंदा हौसा لا إله إلا الله يكن لنا ذنوبنا Kudi ya haris mai janareto. Abu mai gida kudi mai. Muhammad Nura biya muradi. Mai birnin Abuja da kewaye. Ciyaman nan gwagwai sha lau. Alhaji Yusuf Folio. Shawara Alhaji Papa. Kai jama. Mun ba ake saurare a shazama kuma aiki. An ba su yalo gani.

wanda za a gidan boyuwan a gobe kuma akwai suna wanda za a yi taron suna a 'yan babura rijiyar lemo na yi illallah ga nan. na ana daukin wajen allah ka ba mai rabota dan cana ya ce a gaya wa jama'a akwai daurin aure wanda za a yi dabo a eh, karfe goma sha daya inda bawa sai goma sha ɗaya a ranar lahadi yana gayyatar al'umma kan asalin gidansa inda bawa hmm. a can a daura aura kowa ke saurare fa to ramadan karɓar ramadan ya faru kan shagon na hausa hmm. sana aiki rage wahala hmm. a nan shawuna kallon ka a nan lawan shani kan bayanawa in za ka kai har yanzu ba addu baba ya dawo ga su zaune la ilaha illallah kura baban nana na gari wani ya faru ministan tsaro to shafan na hausa kun ba ke saurare la ilaha illallah na da su za kai kallo ga su nan su biyu cikin larura Allah ka ba Muhammadu la ilaha babu daɗi ya ce sai na huta sai Gajen wannan nan na uku an tafi shagon da hausa ramadan garba ramadan na gode alhaji aminu masu kayan tv da sifika akwai amplifier akwai sifika wuraje aminu kasuwar sabon gari aminu ba ka kallo kwarai da gaske a mai kayan magana dai idan kana so kilomita goma a ji ka je kai shawara da hajji aminu abba maye shine mai kayan kallo wannan damban kasuwa ne tsakanin shagon corona daga bangaren kudu da kaddara a watan dan bunza daga bangaren jamu damba ne na kasuwa a wannan rana ta alhamis ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu uku shagon corona da kaddara watan dan bunza shagon corona kaddara shagon corona kaddara shagon corona kaddara Dragon Corona Cadera. ragon corona ragon corona corona kaddara shigo da shagon corona ya shigo da shagon corona kadara ya shigo da shagon corona duka da kadara ya shigo da shagon corona kadara ya shigo da shagon corona duka da kadara ya shigo da shagon corona duka daya a wannan gandu mado shagon corona a wannan